hafiz ya zama dole fa kai aure ya zama dole sai kai aure aure ne kawai zai sa ka daina ka nutsu ka dawo hayyacinka kada ki manta hafiz yana da ilimi da wayewa saboda haka ya wuce a ce masa dole dole sai ya zaɓi mace haba momi ya kamata ki san waye ɗanki If only people realize that when a door closes, then it's not meant for them, life would have been easier. Wata zuciya akwai da yaushe tana son kusantar abin da ke da kusanci da ita ne rashin hafis ba karamin ciwo bane a gare ni ya haɗu ko ta ina wallahi ta ka shiga nuna a hankali Mishinda Investment presents Umar M. Sharif in and as Hafiz. neman auren yata ka zo ko kuma sai ta kake so ka ko kaɗan kawai dai wannan na zo ne wata hanya ce da zan nuna kyautatawa ga soyayyar da ɗana yake wa yarka akan kuma matsa dole sai na aure sai ku rika haɗa da kowace irin bola kabar yarinyar nan ta nemi kuɗi kida malamu ka je asibiti ka ga likita na yadda yau na tabbatar baki da hankali to wallahi ka bi a hankali in ba ka ba zaka jefa rayuwarka cikin matsala farin cikin mahaifina yana gaba da komai a rayuwata. Wannan shine alkawarin da ne maka. Ka taimaki ni. <laughs> Na jima ban gama cin ta burge ni ba Hajarat. Amma abin da kake faɗa kaman bai kai cikin zuciyarka ba. Ban fi faɗin magana don na burge mutum ba. Da gaske kin burge ni. Eh, na dace samun kasoyayya kyauta ce. is young. Yaya ba za ki amfani da damar ki na ya mace ba. Kin san irin burin da nake da shi akan yaron nan Hafiz? Affluent. Wai ko kin san matakan da na bi kafin Hafiz ya zo gidan nan? Arrogant. Ai tunda al'amarin nan ya dawo hannuna, in Allah da komai zai zo da sauki. an empire. All the girls are clamoring to be his soulmate, but he isn't a soft knot to crack which of the ladies becomes the lucky one as they all vow to woo him Wait, safna ko kuma hafsa no safna ita zuciya sakarya ce akan abin da take bukata ya isa Hi. Find out in Hafiz. An Alinuhu movie. Baba na mutum ne mai zurfin tunani. yana saurin gane abubuwan da nake so. proud of you, my son. Hafiz, produced by Abubakar Bashir Mishadda, written by Fauziya Ki Suleiman, and directed by Alinuhu. Ni kike watsawa? An maka din. Waye kai? Me yasa ka zo har gidan maka cimin mutunci? Hafiz, coming soon.